Shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki daga ƙabilu da addinai daban-daban kan hanyoyin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da yadda al'umma za su haɗa kai don taimakawa gwamnati samar da tsaro. rahoto da wata hukumar tsaro mai zaman kanta mai suna Beacon Security and Intelligence Limited BSIL ta wallafa na nuni da cewa watan Oktoba na wannan shekara kadai akalla mutane 1,545 suka hallaka sanadiyar matsalar tsaro yayin da mutane 972 aka yi garkuwa da su a fadin Najeriya. Rahoton ya nuna cewa an sami karuwar ayyukan garkuwa da mutane da kashi 24.4. A wata sanarwa da kungiyar raya al'ummar Kanam a jihar Filato ta fito da shi, ta nuna cewa daga watan Yuli zuwa Nuwamban shekara ta 2024 sun kiyasta cewa mutane 31 ne daga ƙauyuka 16 na ƙaramar hukumar suka shiga hannun 'yan bindiga, yayin da mutane biyu suka rasa ransu. Da yawa daga cikinsu an ba da kuɗaɗen fansa kafin aka sake su, wasu kuma har yau suna hannun masu garkuwa da su. Sakataren ƙungiyar raya al'ummar Kanam Nuhu Shehu ya yi bayani kan matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Ranar goma sha bakwai zuwa shekaran jiya zuwa jiya masu garkuwa da mutane sun kama mutane da suka kai kimanin mutane goma kuma sanadiyar haka ma an samu rashin rai guda su wannan al'amarin ya matukar daga hankalin mu fiye da yadda kike tsammani gasken magana shine al'ummarmu suna cikin yanayi na tashin hankali to abin da ke faruwa wannan yankin tana ɗaya daga cikin yankunan da suke da manyan dazuzzuka a wannan karamar hukuma mai faɗin gaske hmm. kuma idan kika yi la'akari da cewa daji ne mai faɗi waɗanda su waɗannan bata gari suke shiga su sheki ayansu babu wani wanda zai sa musu ido wannan ya taimaka gaya wurin know, ababuwan da suke gudanar suke yi a wannan yanki hmm. amma eh, kamar yadda muka sani harkan garkuwa da mutane wani harka ne wanda kusan fadin najeriya gaba daya abun na gudana hmm. mafi yawa daga cikin waɗanda suke cikin wannan al'amari za ki samu matasa ne waɗanda ba su da aikin yi amma kamar a namu yanki ɗin abu ne wanda ana iya samo 'yan gari waɗanda su ma suke ba su eh, bayanan tsirri mm-hmm. wurin taimaka ma wajen mutane wurin gudanar da wannan al'amari din mm-hmm. don a kwanakin baya can an iya kakkama wasu wanda aka danka wa ita hukumar tsaro mm. amma a bayanan da muke samu ta bayan fage na nuna cewa an sake wayannan mutanen kuma su ne yanzu ake ganin Dan sun kaura wasu daga cikin su makiyaya ne sun kaura daga wannan yankin sun koma wani yankin wajen jiha yanzu kuma tunda sun san wa'innan yankuna ɗin lungu da Saku na wannan kasan to sukan iya zuwa su gudanar da abin da za su gudanar na aika su su tafi babu wanda zai zamanto musu barazana duk da yake akwai nan makwabtanmu jihar Bauchi akwai wata tsari da ita gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar na taimakawa vigilanti wurin yin yaki da wayannan bace gari. To mu a nan karamar hukumar kanan sun daɗe suna zuwa suna kama na ɗauki amma a rahotanni da muka samu an dakatar da wayannan 'yan nobeli ana kiransu nobeli an dakatar da sun shiga wannan karamar hukuma hmm. sai dai idan za su shiga su yi operation su kama wayannan mutanen hannu su mika wa ita jami'an tsaro hmm. kin ga kwasu eh, da yake suna da manyan bindigogi kuma su wayannan 'yan banga ne zai yi wahala mutum ya tinkare. mutanen da suke da manya-manyan bindigogi kuma ka ce musu kar su buɗe wuta a yayin da kuma za a iya buɗa musu wuta. Hmm. Wanda ya sa mutanen suka janye gaba ɗaya daga irin ɗauki da suke bayarwa a wannan yanki namu. Hmm. Kuma tun da suka janye ɗin wannan al'amari ya sake dawowa a kai tsaye hmm. aka ci gaba da samun wannan ɗaukan mutane nan da can ya zama yanzu kamar kusan kowane wayewan gari ne. ana zaman ɗarɗar da kuma barazanar cewa za a iya shiga wannan gidan ko wancan gida gobe. Mm. Akwai wani matakin da kuma kuka ɗauka don ganin cewa wato kun daƙile wannan matsaloli na garkuwa da mutane? ko kin sani wannan al'amarin da ke faruwa mutane ne za su zo eh, cikin eh, mutum fiye da goma su zo da manya-manyan bindigogi da dukkan community babu mutum ɗaya da yake da irin wannan bindiga hmm. babban al'amari babban barazana ne ga mutanen su iya tunkarin wayannan mutane duk da yanzu akwai ana kokari muna kokarin kira ga ainihin mu kowa ya fito ya iya gani yaya zai yi ya hmm. ba da kariya wa kansa. Me kake ganin kamar ita gwamnati za ta yi domin kawo ƙarshen wannan matsala? Hmm. Na farko dukkanin gwamnati babban aikin gwamnati a kowane irin kasa ita ne samar da tsaron rayuka da kuma dukiyar mutane. Hmm. So muna kira ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da karan kanta ma gwamnatin karamar hukuma suna da rawa mai girma da za su iya takawa idan za a bawa ainihin 'yan banganmu da mafarautanmu a ba su kayan aiki da ya dace hmm. su fuskanci wayannan mutane muna da kyakkyawan fatan cewa za su iya dakile wannan annoba da ya dami al'ummanmu don hmm. haka muna kira ga dukkanin matakan gwamnati guda uku da muke da su a fadin Najeriya da a taimaka a gane cewa muhimmancin ran ɗan adam da kare dukiyoyinsu da samar da yanayi na kwanciyar hankali da za su gudanar da rayuwarsu hakki ne akan kowane irin shugaba a kowane irin mataki na gwamnati da waɗin da matakin da ma ba na gwamnati ba ne. Dan Allah da tana cikin bauta. Ko mai al'umma ke cewa game da batun garkuwa da mutane? Sunana Abdulkarim Ali. amma an fi sani na da master class a garin dangi ana to gaskiya abin da muke ciki da kuma al'umma gaba ɗaya muna cikin fargaba saboda abin ya ya zama kaman shirin wasan kwaikwayo kana ganin kaman ka ji labari a wani wuri da abin ya zanna shiru yanzu kuma abin ya dawo ko shekaran jiya na an ɗauki wasu wasu a gaba sannan an ɗauki wani yaron cikin garin dangi yana dangi wani amma an kama shi a can wurin karam to abubuwan da yawancin ba a yin irin wannan abin sai da haɗin bakin mutanen gari hmm. kuma suna kin faɗa ba don komi ba suna tsoron rayuwarsu yau ana kama wanda aka gaya to a hannun jami'an tsaro baya yin kwana biyu uku an sake to kaga kuma wanda kuma ya faɗa kaga cikin rayuwarsa da iyalansa na cikin hatsari hmm. amma kuma a shawarci a gefen tsaro ni a ganina hmm. gaskiya jami'an tsaron da muke tare da su yana da kyau a Najeriya a yanzu kar a bar jami'in tsaro ya daɗe a wuri hmm. ya zama kamar wuri ya zama nashi hmm. to akwai waɗanda baya iya kama ya hukunta hmm. sai ka ga jami'in tsaro a wuri ya fi shekaru goma ya fi shekaru ashirin a wuri kuma yana jami'in tsaro kyakkyan san aiki biri ba. kenan wato wani lokaci idan aka zargi mutane har in aka kama su jami'an tsaron na sake su. gaskiya ba su wani daɗe kuli kawai kai wani ma wallahi ran da aka kama shi ka sa da yamma da aka zo ka gan shi kuma a cikin kukuna yawo don wani lokacin ko an kama shugabannin mu na siyasa su da suke zuwa su sa hannu a yi belin wancan mutum hmm. gaskiya muna cikin fargaba hmm. yanzu ba halin mutum ya je ko ɗi ba amfanin sa na gona ko ka kai ziyara a kauye gaisuwa wallahi kana fargaba a hanya kawai baka san me zai faru hmm. ga sadan rayuwa ga fargaba da wanne zamu je Sunana Jamila Adamu. To gaskiya kin san ba a cin kasuwa sai da ɗan gari. Kenan kina ganin kama akwai informa kenan wato akwai wanda suke ba da bayani ma masu Eh kwarai da gaske akwai wanda suke ba da bayani ma wanda suke domin ba yanda za a ce baka san gari ba baka san mutanen da suke cikin gari ba amma sai a zo a samu mutum ya fito daga wani wuri ya zo ya ɗauki mutum a cikin gari. Mm, amma yaya kike ganin kamar za a kawo ƙarshen wannan eh, garkuwa da mutane musamman a yankunan karkara da ake samu? Na farko a beach patrol a dinga eh, patrol. Su a ya kamata su yi ta yin patrol. Hukuma, mm, mm. hukuma su dinga patrol operation. Kana zaune da mutane ya kamata kai ma kana sa ido. Mutum ya zo ya base baka san me sana'arsa ba yana ta kashe kuɗi yana ta abubuwa haka baka san me yake ciki ba kuma ka yi shiru wai kuma an kai kar ka yi magana a ce ka sa ido muna society da ake cewa security kan suna cewa if you see something you say something mm. in kai shiru zaka iya cutar da al'umma ne mm. shugaban kungiyar Miyatti Allah a yankin na Kanam, Muhammadu Jibrin Musa, ya ce sukan tattauna da sauran al'ummar da ke yankin don samun mafita. Wanda abin da muka dauka mun sanar da Miyatti Allah na sama kamar na Vietnam kenan. Mm. Domin shi mu hada da jan banga da kuma sojoji mu kazan ba jan banga mu ba sojoji ba san mm. Da kuma DSS a shiga jirgin nan a san yadda za a yi. Sosai mm. muka zanna mun duba yau abin da gwamnati zai taimaka mana in muka bar kasan nan haka muka ce sai gwamnati ta yi hmm. ita kadai hmm. aikin zai zama mana kamar ba za ta yiwu ba domin mu a mu na ne Allah hmm. abin da muke bayi shi na zai idan ba fulatani ya zo ni na san kasa dai na akwai yan kasa ya kamata su sanar da mu in an ce ba fulatani ne a sanar ma me Allah ko kuma arson da yake wuri shi arban zai kawo ya nuna mana mu gaba bulatanin nan lafiya ya kawo shi Kusan ina ne ya fito kwana nawa ne dai a nan din idan hmm. ba haka aka yi ba wannan abu ba iya gane mummuna cikin mai kyau ba. Hmm. ita gwamnati a bangaren ta me kake ganin kaman za ta tallafa muku domin a samu waraka musamman game da garkuwa da mutane da ake yi a wannan yanki. Muna da yan banga, muna rubon gwamnati ta tallafa musu da da irin kaba irin bom wanda san samu abin da za su rike hannu saboda wadannan mutane suna tafiya da kansu hmm. idan sun sanna daga adda ba da yiwu ba sikirin da muke tare da su su taimaka musu da kuɗin mai da sauransu. Tashin hankali abin ne zaman lafiya abin so Masana dai sun ba da shawarwarin samar wa al'umma ayyukan yi da sanya tsare-tsare da za su sassauta raɗaɗin tsadar rayuwa da ɗaukan matakan tsaro da suka dace su ne za su iya rage ayyukan ɓata gari a tsakanin al'umma. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shirin. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Hanyoyin samun